أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابة السادة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد دوام المسلمين السلام عليكم ورحمة الله لا ينبغي المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى كما لنا za mu yi shekara sun mu mai wasan mutuwa zuwa da Allah na da cikin sarki sai kore a wannan yammacin na sha bakwai ga watan Ramadana shekarar musulunci tun ke hijirar ma'aiki daga Makka zuwa Madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi muwafaka da yammacin yini na tabbas da watan mu na hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku insha Allah za mu tashi ƙarshen da a'raf Allah ya yi magana na ɗaukaki sarki ya annabi ya mutu ana yi wahayi mai kyau wannan wahayi da wurin ya wannan qur'ani da aka yi wahayi kuma lirar wasu da Allah da wurin ubangiji sama da kafe kuma ya zama shirya da talibai kuma jikai Allah da mutane da su ba su imani don haka Allah ya ce duk da Qur'ani haka shike wani za ku yi al-Qur'ani وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. الله ما تقول من جد القرآن ya karanci a Qur'ani da girma shi karatu da ayoyin sa wasan ina jin da Allah ya ce neman kana karatu a Qur'ani da saura. wa shi ke kuma bai kawai shi shi mai shehu saurare shi Idan malli Al-Qur'ani zai ilalawa abidha jirma ba abidha ɗaliban abidha al-Qur'ani bai tafiya ba kushe ake karaso a Al-Qur'ani ba kasuwar waje. rashin jima'a na lallai ana son da yake alkurani ya saurare kuma ya shiru da Allah sun jira hamdu lalle ne za a samu sauraren ku da alkurani tana iya zama sanadiyar ubangiji ya musu rahama ce a yi da ku ji bi rahama saboda kurabban da samun bi kai Allah ku daga nan kuma ya ce wa zukur rabbaka واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وجد من أخذ من الجيش باين شكما وسر ربك في كبر أمته وبنجيبك. za ka ambace shi ka ambace sirran a jirge ya ta'allaci fi nafsika a jirge mutahatiran bi azmatihi yi jalali lokacin da kake karanta shi kana halartowa da girman Allah madaukakin sarki da ɗaukakansa abu kirkimal karanta shi sirra a kirki mustahajiran bi azmatihi ta'ala wa jalali a lokacin da ka karanta shi kana halartowa da cewa ba magana ubangiji tambayi da kasai da take yi dole ya zama jikinka da hai'a za ta ta gwada cewa wannan magana da ka karantawa ba magana ce ta ta mutane wanda ya kamata ana karatu a gwada babu wani alamun girmamawa Allah ya ce ta zaru an kuma ku yi wannan akan kan da kai da Allah وخيفتها كما دبت صورو تتعلق القرآن رب يكرم تشيا كما تشيا لو رشينا أن لا يتشيا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرعزنا وحشان أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون جميع الله كفر جيتي في لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لمن توجه القرآن بكم بيجي يا شيء بيجي لمن تفكر على القرآن كرم كامل القرآن الله ما sarki ya ce, Ba duk da ya ce ke ya faɗa, da za a ga mishi mai tauna mai rigita mai kaciya da zuciya ta yi mutu zaddi mai mai tsatsagewa min kashiyatin lahi saboda saunar Allah mai tsukai ya Allah ce su kan amfani waɗanda musallamin buga ta gare su ne saboda su don ba su tunani don haka nan ana gwada muna zikirin Allah wanda a shirantacce aka yi cikin zuciya cikin rai a kirke kuma sannan haka yi shi wato ana halartuwa da girman ubangiji ba abu ne wanda aka mai sa'adu wasa kira Allah hada shi da raye-raye da kuma da wani nishaɗi wannan ba a fiye da biyuwa da Allah ya ya yi wuri da ambace shi amma ga sharuɗa ka boye abin nan cikin ranka da ru'an kai da kaskantar da kai ga Allah wa sifatan da bayyanar da alamun jin tsoron Allah wa dunan jahari min al-qawl kuma banda bayyana zance bil kuduwi kada jin shi wannan ambaton Allah lokacin tahiya wal asari da bare ce wala ta kumin al-gasili na kada ka yarda ka za mu sun baraka ya kashi mantawa da Allah shi ne zama mara sani kana kasuwa duk da suka dame su kan ko ka samu daidai da yadda Allah shi suka samu ba ka kana ma ai ka za ka fasulo da Allah ai da Allah ya magana ran juma'a ya ce ya kai kiran sallah ran juma'a kowa ya da ka da wata sama a zai za ka auri da ka kiran Da ya ce wazarun zaya ku bar shi kai a maza ya ce in kuka bar shi kai a nan ku ta yi zuwa ne ta yi zuwa Allah kaga ya ce zalikun khairun lakum in ta'lamun ne to amma kai da ku je tun salatu in sallah ta kare an ta shurutul ardi wa wa cikin kata wa ba ta gurin sallah ji kuwa ya ta ya sana'a da yake ta'amuli da irin wanda yake dogaro ga Allah ya nemi sallan Allah ko ne amma ya cikin wurin sana'a na wasu gurin da Allah gurin ka tunawa da Allah ko mina na kan da kai to masallaci kada hituwar ka da masallaci ya manta da yake Allah abin da ya ce ai da abin da ya ce a bari ka zama kana tunawa da shi kowane gida ko daji wannan shi ne zai zaidin din mutum ya zama da kila shi ne ya da kara gare shi to Allah sun sarki subhanahu wa ta'ala ne ya ce da zina. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون. وغير ما نقول تركيز إن الذين عند ربك لا يملكون الأشياء من أوبن فالملائكة الأبحار كل ملائكة makarfuka daga bari kowane ba ka ko aiki ba ka sako Allah ya shaide su da haka zai da aka ce musu al'adahar makarfuka su ka Allah ya saka jiru na an ibadati ba su girman kai game da bauta Allah Allah ya ce subhanahu wa ta'ala yusabbihu lahu kuma suna tsaftace Allah amma la yaliku bihi da abin da bai dace da Allah ba kuma bayan tasbihi wa lahu yajiduna kuma gare shi suke sujada ai la yajiduna illa lillahi ba su sujada ga kowa sai ga Allah bada da su wannan ya bada wato in ka bi Allah ka kyauta maka sai ba ka bi Allah ba kuma Allah yana da su bayi ke ba su sokke wannan sai ga daraja ka zuwa Allah da kuma dare da rayu sabbi da laila wa dahara da ya tsoro ba su kotawa dare da rana suna bauta Allah sai dan adam umarni da aka maka na girmama Allah ya rika ambaton shi ya rika dan sakin shi to wani girmama ana hanya maka saboda an yi maka abin da zama hanyar girman su gurin Allah madaukakin sarki wanda zai zama sanadiyar jira ko da lahira don haka yan uwa an mutu mu yawa da Allah amma mu kiyaye ka'idoji ambaton Allah kada mu ɗauki ambaton Allah ya tuni shi kaɗai sai kuma wani wata bibi a ya ce Allah ne annabi dai annabi annabi dai annabi annabi dai wannan ba ga wani nau'i ne da 'yan wasu a haka ta da jibe ko ba haka ba yawa ta da jibe ta ya ya ya yi kidi da ya bari don haka ya kama addini ya ya saba jiki ya saba da rawa don haka duk ya sako ya layi sai ya so ya samu yadda aka rawa addini sai da suna Allah ana rere amma da gaskiya al'amari annabi ba da biyu na na ba irin zikiri Allah a ci an gane yana matsa yawa ko wani abu suka kai mu kula kada mu je mu yi abin da zai zama muna ɗanɗan gobe ko da mun ci da shi nan duniya gobe lahira abin da zai zama maka matsala kai ya kuɗi haɗe kwaɗai game da abin nan ka tsaya ba abin da Allah ya kira ka Allah ya ce mu ambace ya ayyuha allazina amanu dhkurullaha dhikran kathiran wa sabbihuhu bukratan wa asila Allah ya ce ya masu imani dhkurullaha ku ambaci Allah dhikran kathiran ambato mai yawa Aisha ta ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. wasallam yazkurullah fi kulli ahyanihi manzon Allah ya yakan ambaci Allah cikin dukkan lokutan sa gaba duk lokacin manzon Allah ta take babu lokacin da kai ke bakin manzon Allah baya ambaci Allah da wani yace wallahi manzon Allah shari'o'i sun yi yawa fahimci musu duka amma samu babi guda mai muhimmanci ka bani wanda zai rike ya ishe ni a madadin sauran abubuwa yace mai la yazalu lisanu karadaban min zikrillah harshen kada ji yana danye lakin da ambaton Allah to haka a rarrabe tsakanin ambaton Allah da wasa ambaci Allah abu ne mai kyau subhanallah Allah alhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa la kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah haka dai ga sunan tsar su salati annabi amma dai da Allah a ɗan ɗebe abin da shaidan ya shigo da shi cikin wanga layi mai albarka kuma mai muhimmanci Bikirin Allah abu ne mai muhimmanci amma abin da aka so ka ga Allah ba ciki na ba zuciyarka lokacin da baki an fato Allah na ashe zuciyarka tana can tana gani girman Allah da Sai kenan ba lokaci ne na gare-gare gare ka ba ga mai ita ba lokaci ne ta kace ta hanyar saboda ganin ubangiji na da Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon da suka ambato Allah ko bisa ka sifa da za su zama yardar da Allah ko su wannan shi ne ƙarshen suratul arabi sura ta bakwai daga cikin dogayen shi ne alƙur'ani mai girma tana da yawan bayanai kwarai-kwarai da gaske abin da ba karanta cikin Allah shi kare da shi inda muke kuskure shi Allah shi ya gina kuma mun ga ƙarshen ta yau Allah ya gada mana ƙarshen wahalar da ta duniya da zaka kai sura ta takwas suratul anfal suratul anfal dai madaniya ce bayan manzo Allah yana madina ta kai ke ta aka ce ayatuha kamshi wa sabuna suna da aya saba'in da biyar suratul anfal tana irin maganganun da surorin madina ke da ana kula da alamari abin da ya shafi shari'u ma'ana shari'o'i abu ka zaga hukunci kuna hali ka zaga yadda ya kamata to amma ita shari'o'in da suka magana akan su waɗansu karatu ba da jihadi da zuwa yaki ta yi magana akan wato nau'ukan halayen mayaka da abin da zai same su da in abu ya same su ga wani za su yi ta ba da shirarwa ta kira mu ne har so da abin da ya shafi wannan janibin da kuma ونجاني من حباب من حباب حتى هنا فاتر ويجب لا تدرنو لكرا تاتي تاتي من هو إلا الله يشير أتاكم لباب فارع هذا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال نعم قل الأنفال لله والرسول م. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Bangiji madaukakin sarki ya ce, Yas'alunaka anil anfal. Suna tambayar ka game da ganimar aka samu yakin badar. Ayyas'aluka ashabuka ya Muhammadu anil ganaim allati da mimtaha min badarin suna tambayar ka ga ganimar da aka samu a yakin badar liman jiya wa hatta wannan ganimar wa kaifa tukusamu kuma ya za a rarraba ta tsakanin mayaka Allah ya ce kulil anfalu lillah ka ce musu wannan ganimomi na Allah ne war rasuli da manzo ai kullahu alukum fiha lillahi war rasul hukuncin so ya koma ga Allah madaukakin sarki da manzo la lakum ba gare ku ba don haka yanzu abin da ya rage ku kan gare ku farta kullah ku fa tsoron Allah gaba bid'a ti ta ne mai da'a wa islami ma'azi da kuma ni ba fara bashi. wa za ta bayyana kuma abin da ya so shiga tsakanin ku na gardan dari da safani ku gyara wannan abin Allah ti bainakum bi tilafi wa adam bi tilafi abin da ta samu na safani da rashin haɗin kai in kuka gyara tsakanin wa adibullah sannan ku da ga Allah wa rasulahu da manzonsa in dai har kuna nan matsayin ku mu'minai in kuna nan matsayin ku mu'minai to ku zama wasu da ni kawo wannan maganar wahidi yace an inda Abbas radiyallahu anhu kana lamma kana yawm badar da aka zo yakin badar rana yakin badar قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو الله سيتي من قتل قتيلا فله كذا وكذا saboda zaburarwa sai ya mai da abin kamar gata ya ce duk mutumin da ya kashe wani kafiri duk abin da aka tuɗin kafirin na shi a shi da takobinsa da rigunansa da dokinsa da aka kama tare da shi shi aka wa man asarra asiran duk wanda ya kamo wani kamannin kafiri ya shigo cikin hannunsa yana karbe falahu kaza wa kaza yana da kaza da kaza cikin kayayyakin wannan wannan kafiri wannan magana sai ta zaburar da himmar yara kafin yanzu aka ce ana musabaka kan ga wani abokin ka ya samu mota ya samu kujera aiki an kara encouraging naka ka je kai ma ba ka gani ko Allah ya sa ka samu wannan aiki ya sa wasu ka su su ya yi don na don ya ga an bawa ne na a duk dai Allah ya halatta yanzu a ɗai bari a ce mai gyara niyya ya yi don Allah duk abin da ka tsara har zuka mu'minai ga aiki na farai ba za a hana shi ba ga yanzu dan annabi ya dan sabu ya encourage nasu da su tashi su kama jikinsu suna da abin da za su kama cikin yakin da ba sai da rai ɗai ba ne hadda samu wani abu na gani to shine aka ce fa ammal mashiyakatu fasafatu ta hatar raya ce su ko dattijawa su abubakar da sumar da sauransu sai aka yi banga aka aji manzo Allah cikin ruha sai suka koma bakin ruha nan suka yi kirko kirko suna tsaron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in a ɗiye buwaye ku mu kuma za mu kare mu za mu zama ginshikin da za ku tuhu ku dogara gare shi ku tsaya sai an karɓa yaƙi biyu an ka samari matasa masu masu jini a jika aka sa su gaba aka sa su jawa bayan aka kawo manzo Allah aka sa cikin ruwa bayan wannan aka yi mai inuwa ya sauna to shine da aka yi haka aka yi aka yi dauki shine an amma shubanu fa tasara'u ila al-qital su ga yaran nan take suka shiga wajen hama? aka yi ta yaki ana samun yaki an ka fada kafirai ubangiji ya ba nasara kan su ba mu ɗaya tsaye na baka yaki akwai mala'iku sai mutum ya ɗauki takobi ka ya tsara sai da kayan ya kille ya faɗi sai zo in da kayan ɗaya rage duk da duwan da ya kashe yana da kaza da kaza shi ne aka samu ganima matsalan mashiyafatu sai da tuja suka ce min ni ga yaran nan ashirin gona ma'akun ku haɗa abu da mu da ku cikin wannan garibar da aka samu fa inna na kunna lakum rada'an saboda mun kasance gare ku masu kariya bayan walau kana kun shay'un la lajatu ila rada wani abu na kasa ya sami ku dai gare mu za ku dawo fa abau sai ya kuka ce mu wallahi babu babu ba wani Ba mu gita rayuwar mu gaɗa yi a ce kuma dottijo za mu raba gari ba da shi kaga an san samu gardama ko ba a samu ba wa khatamu ilar nabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka yi jayayya har suka kai tsaye suka ce tabbas su an daga yiwa don su suka mu ba shara da yaki su ko don da suka ce a'a su ko sai A tun muna an yi muna sahu biyun tsaye bayan ku ai kun gaza dole muka tarawa haba matasa su yin fito lai baiwa kun gani waɗanda mutane fa duk duniyar ɗan adam sun ji kowa ki da duk duniyar ɗan adam daga farkon halitta Allah har zuwa ƙarshen ta yi kowa kirki a duniya sura Allah ya ce kuma wani iya kafur biha ha'ula'i wa biya waqalna biha su biya biha kafire. Allah ya shi in shawa sun kimi alqur'ani Allah ce mu wake ta imani da addini nan ga wasu mutane ba su zama kafire har abada abada to amma bibi dukiya suka sun su taɓa zukatar don haka in har ka dukiya kai a hankali bibiyan biyan sun ito tare da annabin su an shirya su sahu biyu in kun gaba waɗanda su isa sai dai aka gama yaƙi aka tsara gari masu da wallahi su Allah Allah shi mutu albarka manya suka ji a dai haɗu a raba su ma ta kai ko ina sai aka ji aka faɗa mu annabi ga abin da yara suka ce ga abin da zuba suka ce wannan ganimar da aka samu ta kowa da kowa ne yaran sun ta za su kai ta shi ne aka ce wa nazalat yas'alunaka anil amal sai aka saukar da ayar da Allah ya ce suna tambayar su game da wannan ganimar da aka samu ta kama sallallahu alaihi wasallam bai nan bainahum bi sariyati sai Allah ya raba wannan ganimar tsakanin su da daidaito daidaito saboda dukkan kowa su yana da haƙƙi kallo iri na mutum na yana yana ganin abu shi yayi mubashara yana ganin shi yayi amma a'a wanda ya yi maka hanyar samu abin na ai shi ma yana da ka cikin shi nan aya abin da suka lura da mu sai mun yi hatsara da al'amarin duniya saboda Allah ya alakantar da ita da suka ta mutane biye da yadda suka tambaye. fiye da yadda duk tambaye kai ya cin zuciya ta kai sai ga su yakin su na farko suna bi na su bare ya iya koma tsakanin saboda ya za a yi arba ganima sai Allah ya ce ya amsa tambayar shi cewa ganima ta Allah ce da manzo an yi da hannu ba ku da ba ku da tacewa cikin abin ya koma ga hannun Allah da manzo wannan da aka hujjar da magana Allah ya ce amma ku ji tsoron Allah saboda ba haka ake bi a kaji ku ba wallahi ko mominai ne kun ta hukura yan uwan juna ta guda a ce rigima ta kaure ta tare Ko ina nasara in kuna haka yaushe na za ku ya kan makiyan don haka ku gyara abin da ku yi yahiya tsakanin manya su yahi mai yare yare su riki dafara ga manya a zauna lahiya da an kai wata magana ba a yi magana rabon gano Na sai can nesa cikin sura an kai sai musu wa'azi an kai ta wa'azi sai da aka kira ya ayyuhan ladina amanu har biyar sannan can ƙarshe aka ce agoma agina wa alamu anna ma ganittum min shay'in fa anna lillahi khumsahu san ya koma ta kai magana amma an ka da hannun suka gani ma an ka ajiye gefe sai da aka ga hankali su ya dawo gari su kuma cikin hayyacin su sannan da Allah ya ce to ga wani za a raba gani ma za a kasa ta kashi biyar Allah ce a da one over five ma'ana za a kashi da hannun manzon Allah saboda ya harakoki Allah sai mu mai ta ta kubba da abinda da jiyawar cikin marasa lahiya da ba su da galihu da yan dawakin da za a je yaƙi da su da kayan da zai ma kowa mu bidai su amfani da su wajen hari a fili wata ba five cikin da shi an ko sai da biya shi kuwa ga kashi hudu sai araba ma araba ma mayaka mayakan na wanda a mai tafiya wanda a kafa yana da bambanci da wanda a bisa doki wanda a bisa doki za a ba shi kaso biyu kason shi da kason doki ne kamar misali in an ba mai doki dubu ishirin sai a ba wanda a kasa dubu goma saboda shi an ba shi ne dubu ishirin da kason shi dubu goma dokin su dubu goma wanda aka kasa shi kuma saboda wanda aka kasa ya yi ya fi damar kai hari bisa ga wanda aka kasa ya fi kai an kai ɗauki an kai kora ya fi zahin kama bisa ga wanda aka kasa shi ne Allah madaukin sarki ya umarci a raba ganima tsakanin su Araba raba gwamnati ta ɗauki guda kashi hudu duk taron mai a ƙasa araba kowa gurgurun abin da Allah ya ba shi ne Allah ya ce amma dai magana mafi kyawu ku ji tsoron Allah wadanda wannan ji tsoron Allah zai ba ku ci gaba da samun haɗin kai da samar da za ku samu ku samu wannan gari ba wanda ba wanda ba zai samu gani gumi wasa amma in tura rafa kuma ce da sun gani ma ya tashi sai Allah ya ce a gaba a karɓar إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ke innamal mu'minuna allazina idza zikira Allah waɗanda an mu'minai na gari su ne waɗanda kullum aka ambata musu Allah madaukakin sarki a idza kulliyat alaihim ayatul qur'ani a karanta musu ayatul qur'ani idza tasbihu bai da fatawa su da Allah sai ta karo ya kinu da kinu billahi ta'ala kuma Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce wa ala rabbi ya tawakkaluna wato mu'minin barai qur'ani imani ya tsara munafiki kuma in an karanta ta jiha yau ka ara shi da gari ma wallahi da mu shi baya nuna wata ayyukan hama ta Allah da aiki ne da yake mummuna Allah ya tafi aka a kawai cikin alqur'ani to a cece shi ya mummuna aiki na shi ba sai ga a ara shi na shi Allah ke nuna na farin da ya ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatan idza qulu rawa idza tuliyat alaihim ayatu ya karanta ayat Allah ta su zata su imani sai imani su kawo Allah ce kuma bayan ko ala rabbi yadda tawakkalu da kan to ubangiji su kawai suka dogara dogara ga kowa ba sai Allah dogara ga yawan su ba dogara ga makamin su ba ba su tawakkali ga kowa sai Allah la yarjuna ghayra Allah wa la da suwa ba su kaunar wani Allah kuma ba su tsoron wani Allah ya ba da labari waɗanda mu'minai ce suna mu'minai sai ƙara ƙarfa ya ce kuma allazina yuqimuna allazina ubangiji ya ce allazina yuqimuna as-salata waɗannan da ke mai da sallah ayu adduna as-salata ala al-wajhi ka kamar dukan baya ta sallah bisa kamar cika za a yi cikin lokacinta za a cika rukunan da dukkan za a yi masa bincike irin sallar da mafi yawa muke a lokacin ramadana a ɗan yi ƙoƙari a gama a je a huta ba wai abin da aka kallo a yi da aka samu da Allah ba mafi yawa ba ce duka ba har da irin garuruwan mu ƙauyuka to wannan abin da aka ce ne na farar shi ne waɗanda ke sallah sayar da ita kun ga ikamatu aka ambata ba a dawo ba ta mata shi ya da sallah kan lokacinta kuma a yi da ka'idojinta da sharuɗanta in za a yi karatu a yi mai kyau in za a yi rubutu a yi jikanye in za a ɗago a yi ɗagowa jikakka a tabbatar da an ɗago in za a je su gyara a tabbatar da an yi jira jikakka kuma haka za a bi sallah ba tare da izgarta ba irin wata wani bawan Allah ya yi da wata rana gaban manzo Allah ce in da ka musu da irin wata sallah na ba ka tsira har abada to mu yi hattara ka da mun sallah da an kai gaban manzo Allah mai idan manzo Allah shi in ka mutu akan wannan ga kira ba ba ko ya kawo Allah wannan sallar ba shi bai bai kira saboda izza dan dauki ruhi dan dauki sujada dan dauki komi kama kama kama a cikin gaba sabuwa salloli da haka ke ba shi wannan salloli da kuma cikin Ramadana na da waɗanda muka bi dan mu zama cikin waɗanda za a yanta cikin wannan wata daga farin wuta shine aka ce aduna. salata alal wajhi akamar bi ya wa biha ya tsoron Allah cikin ta wa biha ga tare fari ga tare fari lai wa ada hada da dubba Allah ce bayan haka wani mara da kana mu kuma ba sallar sai suka ba kuma suna ciyarwa cikin abin da Allah ya rubuta yunfiquna fi da'ati Allah ma a'dahum Allah wato duk abin da Allah ya ba suna suna ciyar da cikin hangar Allah kun ga inda duk Allah ya bace mu ne baya yawa. aka ce huwa amun fi zakati wa nawafil wa nawafil sadaqati wannan magana ta Allah cewa suna ciyarwa ya hada wajen ba da zakka da kuma na filfilin sadakoki ta ɗauri waɗanda ba dole ba Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna ula'ika humul mu'minuna haqqan na'am لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر كريم أولئك هم المؤمنون حتى وأن نسون المؤمنين جزياء المتسجون بما ذكر وأن أكتبت أن تعد وأن تتبعون من الصفات الحديدة أو الصفات وأن تعد لدى هم المؤمنون إيمانا حتى سوء من إيمان جزياء لأنهم جمعوا بين الإيمان وصالحنا أعمالهم فبدأ سنحة إيمان جزاء وغيره وهذا إيماني تبنك عند كل الذين إلا الله أمتين بنزل فيا أمتين جواهي إن الذين آمنوا أمن الصالح فيكي كانت لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا حتى يبقى إن الله أمتين بنزل فيا أمتين جواهي يبقى في الإيمان والعمل الصالح سواء لم يتفرقا إيمان بالجواهي يتبعي لباطل الله wanda aka haihu wanda ba ya cikin ciki guda fito tare haka imani yake da kyakkyawan aiki a kyakkyawan aiki babu imani ba ba ba layi ba ba al'akari da shi haka imani babu kyakkyawan aiki shi ma ba al'akari da shi ba imani ba imanin nan naka da gare ka cikin zuciya shi ka zaburar da kai da yankin sana'a ta kaje masallaci ai sallah da kai Ga shi an ruho ma ana cikin daga gida jama'a ku yi haƙuri sai ka ja sabbin kaga kara da ke masallaci saboda imani ka ya gwada ma waccan business din na lahira na tsakanin ka da Allah ya yi wa garba na tsakanin ka da mutane haka nan imanin nan shi ka zaburar da kai cikin dare kana cikin jin daɗin kwanan ka jira ka zabura ka yanke kwanan nan kai masallaci haka imanin nan shi na ka fuka ka ka samu dukiyar ka ta kyar da bane da wahala imanin nan zai ya zaburar da kai ka ɗauke ta ka yamma miskini ba ku da alaƙa komai duniya amma kai ka ba ka mai saboda Allah ya ce yana da kaso cikin dukiya Allah ya bi amali hakkun lisa'il wal mahrum to wannan imani ne a ahammu shay'in amma shi ma bai kammala sai an samu kyakkyawa shi yasa mai risala yake mai risala yake cewa imanu qaulun bil lisan wa amalun bil jawari wa i'tiqadun bil qalbi imani da kuka ji yace qaulun bil lisani kalima ce da aka faɗa da baki a ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace sannan wa amalu bil jawari kuma sannan aiki ne da ake yi da gabbai na uku yace wa tiqadun bil qalbi kuma abinda za a kujirce da a zuciya zuciyar ka ta yarda yarda ta shi a hannu shi saboda ita aka rauniyar in zuciya ta yarda to ka bai je ya miƙa dukiya haka ba ka ji ba ka ji ciwo ko ya ta aure da ake neman yarda Allah amma in zuciyarka ba ta yarda da abin nan ba ka ta ɗauki wannan abin serious ba wahala cikin ka kai wajen a sashi ya je wajen wata da'a wahala aka ba hannu ka wajen ya ɗauko dukiya ya ba su saboda ba ka da imani da sakamako shi yasa sai ka gabi yana da wuya ne don shi yasa aka je waɗannan mutane waɗanda aka ambata humul mu'minuna haqqan lahum lahum darajatun suna da wasu darajoji a gurin ubangijin su wa magfiratun sannan suna da gafara daga barin zunuban su kun da ake mu'mini kai ba wai don kana mu'mini an ce ba ka sabo ba ba don kana mu'mini an ce ba ka sabo a'a lahum manazila rafi'a fil jannati suna da mazaunai gida ce benaye madaukaka cikin gidan aljanna wa magfirat ne ai kafirun lima faraka min min az kuma suna da kankara ka cikin su. ba a shiga tafiya an danna sai ai maran gobe bidan yi abubuwan da kai kanana sai Allah ya gaba ya yaye ma'an an wanke su ka zama fari tsaf sannan ka shiga aljanna Allah ya sa muna daga ciwon da shi ya Allah ta'ala gaba eh ba kai ba ما شاء الله وإذا ربي ومغفرة ورزق كريم من شجاعة الديوان ليس معه كل شيء بأبدي الله مجيك الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون نعم ubangiji madaukakin sarki ce kama aka rake ka min baitika bil haqq kamar yadda ubangiji madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya fitar da kai daga gidanka da gaskiya wato Allah ya hitar da annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya ni ke faruwa wato Allah madaukakin sarki da ya annabi ya hijira ya koma makka an kori mutanen nan sun bar sun bar gidajensu suka koma madina suka samu mawaka sai Allah ya umarni da yaki sai wata rana mala'ika jibrilu ya dauko ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutanen makka sun dawo daga sham abu sufyan yana jagorancin da wato fakakin sun yi suyo yo ka dauki kayayyaki za a kawo makka ka je Allah ya yi maka izini ka je ka yaƙe su a kama dukiya nan da su madadin takuwar da suka amce suka baro ta makka to ne manzo Allah sai umurni umarni da mutane a hita amma ita ga mutane sai suka yi biyu a kasa suna ta ganin to ai wanda hali ba a shirya koyi ba ya za a yi hakan da ne aka cewa haluhum fil karahiyyati wato cikin haka suna da ƴan an damuwa saboda sun ga ba a shiri ba girshi na hanta kawai a hita to ne Allah madaukakin sarki ke ba mu labari shi kamar aka rage karamu garin da yake da haƙi wa inna fariqan min al-mu'minina karimun lalle wani bangare na mu'mini suna kyamar wannan hitar hankalinsu bai kwanta mata ba kuma su gaba su yi shirin gobe ba Allah madaukakin sarki ya ce yujadilunaka fil haqqi yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al maut ka'annama yusaquna ila al maut wa hum yanzurun ubangiji ya ce wato waɗannan mutane yu jadilu na kafilaki suna jayayya da kai game da abin da aka siya, ba da ma ta bayyana bayan ya bayyana ayu jadilu na kafi shanin buruji suna jayayya da kai game da ita nan da aka yi umarni don me suka jayayya da kai wato saboda an an wada lil hakirin da aka ce aka ce saboda wa kana jidaluhum huwa qawluhum ma kana khurujuna illa lil ibari illa lil iri walau arafna al-qitala lasta azabna ba abin da muke tare da mu yi tanadi ai manzo Allah da wai a faɗa muna yaki ga kowa ya shirya wanda bai da makami ya aro ga wani wanda bai da abin hawa yana iya aro. kaga dai kamar wata jayayya jayayya ta to su suna ganin yaki za a yi babu shiri shi kuma Allah yana so ya yi wani haɗi da zai taimaka mu mu'minai su yi cikin walakanci shi yasa wani lokaci kuka ji Bahaushe ma yana cewa wani hali ga Allah baiwa ne ko su suna ganin kamar yanzu ya zan gita su haka babu shirin komi ga ko Allah yana ganin shi ba shirya ba shi ya shirya ɗaukaka su ya shirya ɗaukaka su don haka ni suka damuwa shi na Allah ya ce riga da nuna ka filaki suna jaya kan ka kai game da cikin gaskiya shi ne yaki ba da ma bayyana bayan ya bayyana ta annama sabo ne ta ce dai ga mutuwa aka ja su bayyane wani yanzu da suna kallon yadda hirgita ta sami rayuwar bai don haka yan uwa dan adam kowane na duk girman imanin ka rayuwa son ta in ga mutum ya gwada son rayuwa kai kakka yi mamaki saboda rayuwa ita ta babban abin da ake jari mutum a wannan duniya da ita ce ake kyakkyawan aiki da ita ce ake da duniya in babu ta ba a komi shi yasa mutum ya ɗauki ran shi ne mafi tsadan abubuwa gare shi شفا سكيت جاشين الله يتي وإذ يعيدكم الله وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون نعم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين madaukakin sarki yake subhanahu wa ta'ala wato wa in yahidukum Allahu idan sa'i mutajib ka tuna lokacin da Allah ya yi muku yayi muku alƙawalin ɗayan jama'a biyu anna halakum guda su kallalle ta fita jama'a gabi shine kamar yadda ya a cikin buhari da muslim aka ce ruya anna hira kuraishi aka bala su na sha an roce abin da aka naje wa ga matsala ayarin matakin quraish ya hito daga sham wasiha tijaratun azimatun cikin wannan ayarin fataki akwai kayan kasuwanci mai girma biri asaki abi sufyan karkashin jagoranci abi sufyan bin harbi wannan sana jibrilu alaihi salam sai jibrilu ya sauko aminci Allah ya tabbatar mai فقال يا محمد يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وعدكم فيه بس طائفتين الله يا أبو القولي أيام بانغرورا غدا يونا مكان مكة ko dai fata ke da dauke da dukiya ko masu tahowa ba da kariya aka wada mu annabi ne kuna da nasara akan ɗayan bangarori ga guda ga mayaka ga masu dukiya cikin waɗanda Allah ya yi mu yayin hukuncin kuna da kuna da rabo akan wane na bai faɗi amma dai yanzu abin da su je ku tare fata yi to shi ne aka ce da wannan maganar ta faru Allah ya faɗa mai cewa ɗayan ɓangarora guda biyu in mati wa in ma ƙuraisha ko dai fatakin da ƙarƙashin jagoran abin su biya sun dawo da wajen da raƙumi ɗari suna ɗauke da kayan kayan kayan kasuwanci ko kuma in ba wannan ba ko kuma ƙuraishawa da suka hito shi ne aka ce da shawa suka ji wannan sai su kuma suka ji annabi ga ya canza da kayan in ko mishi ya kai cewa annabi ya hito ya kare Abu Sufyan a kwashi duniyoyi sai suka haka tawaga mai kalli wajen mutum dubu da makidansu da komi su suna bin su suna rera musu waka ta faɗe su cewa ka su ji tsoro saboda kare dukiyarsu to shi da aka tafi tafta sharar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yanda bishara a sahaba mutanen sai zuwa da sun ji Allah ya yi alkawari ga Qurayshawa can sun taso su kare dukiyar su ga kasashen can suna hanya za su dawo Madina Allah ya ce in hita ya yi min alkawarin bangare guda cikin su lalle za mu ci nasara a kai sai suka zai abin nan sai suka ce daga darul ira suka ce ya manzo Allah farko da yayi mu zaɓi karon ayarin fatake duk fatil harbi saboda su ba sai an yi wani yaƙi da rubutu ba ka mai gari su kuma ba yawa gari su duk su an bai yawa akwai karancin wahala wa kasar su da nima kuma ga yawan ganima mu yi gaba sun baya kan can mu yi wajen waɗanda aka dukiya saboda yaƙin su ba zai ba mu reaction ba falan ma karaju balagal khabar ahla man da lokacin da annabi ya zo ga banza cewa ga mutanen Madina can annabi da jama'a sun yi su faci dukiyar su ga Abu Sufyan da sun ka ji wannan fanada abu jahal sai abu jahal ya yi kuwa cikin garin masa ya ala makata annaja annaja mana kowa ya kafa jiki da jiki ya fita naka din ba fita shi kira irin na tar maya ya ce abuwa amwalukum ya ce ku tattara duka mu mu kare fatakenmu da dukiyoyin shi na aka ce a asaba ha muhammadin falan tukulihu ba da ha abada ku sani muhammadu yana can ya kama ayarin da fatakin ku duk yayi bace su in aka suka bar wannan abu ya faru gare su kenan sun su kun samu rashin rabbanta har abada Allah ya kawo muku matsala shi na aka ce faka rajal mushrikuna ala ala kulli sa'atin wa dhulmin sai mushrikai suka hito da kowane irin abin hawan su kullu sa'atin shine duk abin da Allah ya samu cikin gida wa dhulmin da korarre wa ma'ahu abu jahalin wa sanawan mai jagoran kuma da yaki shi ne abu jahalin hatta wasalu bagaran sai da suka je bagar wani jaddin kafilin sun je bagar su annabi sun hari badar nan na suka yi su tare su kuma sun haro to badar shi ko abu su wato dan gari na a shi ya samu wata hanya farauniya hanya ya sada dai ya bar wa gada su annabi suka shirka ya bi hanya ta manin kogi ya sada dai cikin gumbayen kubi ya kere ya isa makka sai ya aiko masu abu su gano ya aiko masu abu jihari cewa ai dukiyar mu ta kere Allah bai ba ku sa'a mu ku dawo abu jihari ce ina shi na da aka faɗa musu cewa ai dukiyar ku ta kere sai manzo Allah ya ce to kun ga dukiya ta jere sauran sauran ku dai shawa fa qalu ya rasulullah ku ya manzo Allah alayka bidini wa da'il aduwa ya manzo Allah mu dai abinda muka so a mai da hankali da. wato wannan matakin duk inda za mu bi saka ji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ci ma'ana yana faɗaitar da su da mu je mu yaƙi da Allah ya ci mu da ya mun alƙawari a sai manzo Allah ya ci kina ba ta da rana ni da tariya mu inda su ce da mu goma mu gida sai manzo Allah ya haka fakama sa'ad ba ubada ta ka goshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa'ad ba da ya tashi daban al-hadara fakama ce an bibila lima shi ta kazarce da ku duk abin da kuka so a yaman su Allah fa inna muttabi'u ka wallahi wallahi da mu ko kun za ka hada da mu sai mu bi ba ba ta taba ganin ka ta haka yi wa kama sa'ad bin mu'az mu'az shugaban au shi kuma sai ya tashi wanda rabbi ya mutsai da al'arshi ubangiji da gida saboda dan ni imani shi ne ya ta ce wallahi ba ta kabil na rance da wanda aiwa gaskiya law kunta bin al-bahra da ka da mu ku da fatnahu ma abin nan wallahi da ko wada gubbi min na da ba sai bina ala barakatullahi ai eh, ka tahida mu bisa ga albarka Allah mu Allah ba mai baje maka da dake da ka ga nan an samu hadi kan sojoji kenan ko fa surra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya farin wa kana li ashabi sai ci ba sahabbansa siru ala barakatullahi ku yi tahiya ku to mu ta bisa ga albarka Allah wa abshiru kuma ku yi bushara fa inna Allah kada wa'adani ila da'ibatayn Allah ya yi alƙawari ɗayan bangarora guda biyu na Quraysha ko dai ayarin su na fatake ko kuma jigajigan mutane su kai su kare dukiya yace wallahi laka an anzuru ila masani qawlati wallahi kamar ina kallon inda mutanen nan za su faɗi gaban mu suna tsara yanzu haka kamar ina kallon Allah ya kada waɗannan mutane mutum tsara ya ɗarme kan mu ne ko bai ɗarme ba to shi ne daga wannan Allah madaukaki sarki shi na ya ba mu labari wa yuridu Allah an yuzika al-haqqa bi kalimati Allah yana son ya gaskatar da ya gaskata gaskiya da kalmomin da din al haqq ya tabbatar da addinin gaskiya wani Islam shi ne musulunci bi ku kufari ta hanyar kafin kafirai wa ilahi da haraka ta biyo ba badarin ranar yakin madar wa ya kada'a sabiran kafiri da yayyanke bayan wannan kafiri ayyuka ayyukan al kafirina wa yuhlikakun junatan wa yuhlikahum jumlatan min asil ta su gaba ɗaya daga tushen su shi yasa ya haɗa wani ya cinna wannan wutar kenan Allah yana cinna wata wata matsala mu'minai su gane ta kamar shari amma sai ta zama alkhairi wannan turin da Allah ya musu ya san yana da buri ya taimake su ya kashe kafirai nan su samu nasara sai ganimar duke sa zama ganima wasu su take jin kai suke za su yi wanda sai su zama bayi ai addini ya dauka Abu Jahal ya zama ce, ai addini ya shi nasara ba ya zama matacce kutuba ya zama matacce ai waɗanda duk an kashe su ne ya je mutum saba'in cikin manyan mutanen ba sannan kuma waɗanda aka kani mutum saba'in aka darbe aka ce ku shi ta nan kowa ya kawo dukiya in yana so a kai ya koka an yi muhawara umar ya ce ya ce umar ni kan ce game da waɗanda ya ce manzala ya ce a ba su a ba a ba ka sa jini su ya manzala duk a kashe su kowa a gwada mai ɗan kwanan shi ya kashe shi da kai ne saboda a kan ba sani ba samu tsakani abubakar ni kan ce ji manzo Allah yan uwanka ne dangin ka ne ka ba ka ci ban su ya yi Allah ya shirya da wasu daga cikin sunan zama da ka gare sai manzo Allah ya ɗauki shawara nan ta abubakar su ashe ka umar ta hidda ne nan ta ki aka saukar da aya Da laula kitabun min Allah baka لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم الله يقول لولا كتاب من الله بعدين لله da ya gabata zuwa da Allah ku zuwa gare ma'ana na Allah ka muku shawara ku dauki wanda ku gani ta bayyana gare ku ta amma shi ne abin da washawirhum bil amr shi ne kitabun min Allah ba don da Allah ya halatta muku shawara ba ba wannan ganimar da suka kama ba da kakkashe su ku ba ka fagidin su sai kuka karbi shawara uku kan aka bar su aka banza ba don da Allah ya halatta mu ku shawara ku yanke hukunci da kanku ba da azaba ta kama ku akan abin da su karba na gani da hmm. azaba ta kama sai manzo Allah ya tafuta sai Umar ya isko sai ce ni ce ba ruwa aka ce wallahi magana nan ta da ka tuta kai gaban mu kai yamma aka ce kai a fili Allah ji wallahi ba don da ya halatta mana mu shawara ba ya azabtar da mu azaba mai tsanani bi barka yana cikin sa a duniya ai kashe shi akai sai musulunci ya yi ƙarfi ya zan bai famu ya tuni sana a barka yi a shi a shi banga gare shi to shi Allah mun da kusin sarki ya ce biyu hinkal haka wai su zilal ba su da walau tsira ne zai da tsirin sabta ji suna rabba kuni lokacin ya yi da abin da makarantu da bi Allah shi amma da shi da shi, yi kuskure Allah shi ya yi nan da ci ajiyar Allah ko gobe Allah ya Allah a mai tuna ne take assalamu alaikum wala ita ce take al'ada kwana uku sai sai allura wanda za ka halatta ke kuma jini ya zuge sauran kwana wala ta kai ta a bar shi daga fitirar da Allah ya shi ina mutum sauki daga shiga hanyar da kulle masa hanyar zuwa in zai dawo zai dawo da canji wanda ya saba don haka wannan abin da ake yana yawan samun mata canjin gudanar jinin haila don haka dai yadda abin ba koyo shi za a dauke shi amurin addini ba a rinka hattara kuma a rinka neman shawarar da shi wani daga nan aiwa tashi da rikice kuma lafiyar shi ma zama wani abin da ta zama don haka in ya ƙara kwano kashi ne zai a yi hankuri sakin da aka yi mela ya sa ya samu ƙari dama haila yana canzawa yana rage kwanuka yana karawa yanzu da an taɓa shi kuma ya ƙara kwanuka kan sakin da aka yi mashi a yi haƙuri a yi jira ha aka ɗauke shi wallahu a'lam na eh a'a akwai da masaban malikiya sun kawo su a kwana goma sha biyar in jini haila kwana goma sha biyar su ne ba lokaci ya kai su da dauke da ya zama jini da hala sai a yi wanka a cikin da ibada a yi masa fasirar da yi wallahu ala sai eh, wannan cewa a kawo sai mala eh, shi ne samu ainihin an fara sallah a kasuwa da samu da ta sallah da ta da Idan an fara sallah yana da eh da ka san fajr ana iya ka ta to kana da lokuta lokacin da aka shar'anta ta shine a gabanin sallah asubahin bayan ketowa alfijir kuma inda manzo Allah ya saba yin ta gida ya saba yin ta yawa gida shi kai kenan kai ma inda hali ka yi kokari ka gama sallar da suka yi ta hajji ka zauna ka kama azkar da istighfari har lokacin da yi ya ceto. sannan kai raka ta yin fajr sannan kai masallaci wannan yana daga cikin sufofin mobilai Allah ya faɗi so ya a cikin kanu qalilan min al-layli ma ya'jun wa bil ta hum yastaghfirun Allah ce a ɗan kwarai cikin dare suke kwana ma'ana suna ba ido hakke daga bayan sallar isha a cikin su kwanan har zuwa ƙarfe hudu sai su tashi su samu ganawa da Allah haka aka san kowane mumini ko mumina su gaba tashi ana ganawa da Allah sallah ko surori masu ya ko yan kaɗan duk abin da Allah ta kai sallah da kuka sai ka zauna da ci gaba da istighfari har aljiya ya ce to sai ka raka ta ne wajen nan gida sannan kai masallaci in ka zo masallaci ka isko ba ba ta da sallah ba za ka yi tahiyatul masjid sai ka zauna to a sai kaddara ta jiddo ko da ka tashi ka ji ana ikama masallaci akwai wata sallah gare ka wannan lokacin babu za a yi mafi salatu fala illan illa makatuba babu wata sallah sai wadda aka farlanta don haka masu ita wajen masallaci su hoton kujiya ba daidai ba ne a yi haƙuri sai a shiga sallan nan ta farilla ta yi baki wanda ya fara wannan sunna wato sabitu bin kaisin ya saba yana ya raka san wajen sai bai bai ci bare ji masallaci ko da ya tuwa an ta da sallaci ko bai wa in ya ya manzo Allah manzo Allah na sallah ina sallah sai shiga sallah ya yi ana sallamewa ana sallamewa sai da ya tashi da ya kama sallah manzo Allah ya ta kallo nai sai da ya gama sallah ya ce ayyu salatin haji wa ko shi irin sallah da yace ya manzo Allah raka ta ni fajiri ne abban yi ba ni yi su ni to da ni yi masallaci ni ka shiga sallah ni ga bai kamata yi jayya da kai kana sallah ina sallah da manzo Allah sai ka ni barki suna min ranka ya ce to ba Allah ya ya kenan an an shar'anta ko ba shar'anta ba kenan ya halatta in mutum suka kucce mai ya ranka su bayan sallah asuba amma ya rarrabe su da farilla kada a ce da sallah biwa ya tashi ya rarrabe su ya yi zikirin da ya kai gwargwado sai ya tashi ya kawo su kafin rana ta kullum ya halatta a yi su a nan lokaci in ba a samu ba kuma ya halatta a yi su bayan rana ta dan ɗaukako kimanin karfe bakwai da minti ishirin zuwa da minti goma lokacin da ya halatta a yi sallar wata ha kuma ya halatta a yi su lokaci kaga lokaci ke kenan amma waɗanda lokuta duka ranko ne wancan ba ya ce tuwa ba kafin sallah asubahi na a inda aka shari'anta su amma in baka samu kana yin su bayan sallah asubahi in baka samu kana yin su bayan rana ta kullo a ta ɗan ɗauka ko kaɗan kimanin minti ishirin bayan fitowar ta to wannan ya ishe kanan kuma sai karanta su nan kowane ka ɗauka ya halatta wallahu a'lam na'am

yawan bakin sai haɗe addinai in ya bi wancan shedan na kasan ya shigo ya dora gwada mai kamar na da da wanda ta gaba ko wani makamancin su ko ya gwada mai ai azumin ta ya kare to ba haka nan ba da ta gama turkure bakin ka bude bakin ka tosa waɗannan ka toye ka tabbatar sun yi zo bakin ka babu sauran su yanzu abin da duk kajiya na damshi Ni yiwon kana haɗe abin in kana da bukata haɗewa wallahu alam na'am alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله da muka taru masallacin da ɗan uwan mu daban-daban daga gurare daban-daban ubangiji Allah ka kara mu da aminci da gaskiya Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka karba mana ji da waɗanda muka yi da waɗanda muka yi an duka Allah ka karba mana Allah ka sanya mu cikin bayin ka ne da za a yanta daga bari mu cikin wannan wata Allah ka sanya mu cikin bayin za a yi sai sai ne cikin cikin suna cikin aljanna ya Allah muna da da daban-daban manya da kanana ya Allah ka haɗa bukatun mu da biya waɗanda Allah alkhairi abin da muke kauna na sharri Allah kai mana magani wanda a cikin wata matsala Allah ko damuwa Allah kai mai magani da kuren ne da wannan damuwa ya Allah ka ba mu Ramadan lahiya cikin aminci Allahumma ahdina akibatana fil umuri kulliha wa atina min sayyi'atina wa azabil akhirati ya rabbal alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين